بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادواء وأنا بجرمي البركة masabakar siddiq da ke makarar ali cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci ne albarka yammaci na juma'a takwas ga watan al-muharram shekara na dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da ishirin da tara ga watan tara shekara na da sha 2017 a kalandar miladiya domin ci gaba da tafsirin na alkur'ani da girma wanda muke mako-mako a wannan masallaci mana cikin tafsirin suratul baqara mun fara tafsirin aya na dari da tamanin da tara haka ne so muna cikin tafsirin wannan aya kuma insha Allah za mu daura daga inda muka tsaya a wancan majalisi kasancewar mun shiga farkon shekaran hijira mun saba bayani idan muna sallah ta shigo wannan wata ne al ɗaya ne daga cikin watanni masu alfarma kuma abinda ake bukata a ciki ne abin da muka dunkula a hudubar mu ta yau yin azumi a cikinsa? sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafificin azumi bayan azumin ramadan shi ne azumin watan Allah al-muharram kenan ana buƙatar a ai azumi cikin wannan watan akwai mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi shawara eh, da yake yin azumi ko yaushe annabi ya ce masa a'a ba zai iya ba sai annabi ya ce masa sum ashhuran hurum yi azumi na watanni masu alfama wannan yasa aka rawaito ma daga cikin sahabbai akwai wanda a kowane wata mai alfarma suka yi azumi eh, da yawa sosai kamar usama ibn zaid to a cikin waɗannan watanni wanda annabi alaihi salatu wasallam ya keɓance da ambato shine wannan muharram da wannan hadisin da muka faɗa cewa afdalu siyami ba'da ramadan siyamu shahrillahi al-muharram abu na biyu shi ma dai azumin ne shine azumin ashura wanda wannan azumi na ashura kamar yadda ibn rajab yake faɗa a cikin lafaiful ma'arif annabi alaihi salatu wasallam ya kasance da waɗansu halaye har guda hudu dangane da wannan azumi din halinsa na farko shi ne lokacin da yake makka shawa sun kasance kamar yadda aisha ta to cikin sahi bukari, sun kasance suna azumin ashura saboda haka annabi alaihi salatu wasalam shi ma sai yi to yana makka yana yin azumin ashura ba tare da ya umarci kowa yi sannan da ya zo madina yaga yahudawa suna yi wannan shi ne yanayi na biyu kenan sai ya yi azumin ya umarci mutane kuma su yi azumin sai waɗansu malamai suke cewa a lokacin shi ne azumin farko wanda aka farlanta wa musu kamar da in za ku iya tuna yadda muke tafsirin ayoyin azumin gaba ba, mun faɗi marahil din daga cikin abin da waɗansu malamai suka faɗa shi ne cewa farkon azumin da aka farlanta wa al'umma shine azumin ashura yanayi na uku shine lokacin da aka farlanta azumin wata ramadan yayin da aka farlanta azumin watan ramadan sai annabi alaihi salatu ya ce wa mutane game da cikin sahih muslim cewa inna Ashura يوم من أيام الله من شاء wa ومن شاء ترك ɗaya daga cikin ranaku na Allah maɗaukin sarki wanda ya ga dama ya azumce shi wanda ya ga dama kuma ya bari kenan a farko an wajabta a wannan zancen saman mutum wajibci ne ko a'arin malamu suna saɓani wani suna ce a'a an akkada mustahabbi ne ko suna ce mu akkada kawai da aka farlanta ramadan sai aka shafe farlanci ne ga wanda suke cewa da halilla ko aka shafe eh, ta'akkudanci dan wato karfafawa da ake yi cewa a yi sai aka mayar da shi eh, haka kawai mustahabbi sannan bayan nan wannan shi ne yanayi na uku kenan yanayi na hudu shi ne yadda ibn abbas ya rawaito a haka hakaito cikin sai bukari cewa sahabbai sun zo sun tambaya na alaihi salatu wassalam cewa wannan azumi da kan umarshe mu yi a yahudawa da nasara suna girma wannan rana sai annabi ya ce to idan mun kai shekara mai zuwa to za mu azumci tara tare da goma ɗin wannan su ne yanayi guda hudu na annabi alaihi salatu wasalam dangane da wannan azumi eh, na ranar ashura kenan yana nan har yanzu a matsayinsa na aiki ne na mustahabbanci mu gani ko saboda ka sai a yi ƙoƙarin yin wannan azumi kuma kamar da muka faɗa ɗazu abin mamaki ne ka ga wanda su mutane ba su damu da harkan wata ba sai lokacin da akwai wata ibada ko ta farilla ko ta nafila sannan sai su mayar da kansu jagorar musulmi su yada wa musulmi ga lokacin da wata ya shigo har a zo ana jayayya ana fada da su wannan babban kuskure ne harka na shigan wata da fitan wata na jagoran musulmi Matukar mun yadda muna da jagoranci to wannan aikinsu ne abinda suka faɗa shi ya dace mu bi ko da kai kana ganin cewa sun yi kuskure to aikinsu ɗin da shi ya waje ba kai ka bi kuskuren nasu ne in sun yi daidai naku ne gaba ɗaya in sun yi kuskure kuskuren nasu ne su kaɗai mana inda gangan ne kenan su yi sannan kuma ba yau bane kalandar mu ya fara sabawa da na wata ƙasa ko Saudiya ko walinta to don mai don an samu sakani idan wani daga wata ƙasa ya tura wani abu yana turawa ne ai gwargwadon yadda yake a sa to kai in ka tashi kar sai ka faɗi na ƙasar ka za kenan ko kuma kai kai amfani da naka na ƙasar ka amma da yawa ba sa lura kawai da sun ga abu a social media da wani abu ne ana cewa a yau ne ake na falala sai shi ta yada su jawo rudani da rikici cikin mutane wadda wannan shine abin da ya faru a wannan wata na muharram to gaskiya bai dace ba a ce kowace shekara musulmin najeriya shi ke da rikici a kan abin shigan watan ramadan da fitan watan ramadan da shigan watan zulhijja da shigan watan muharram na tabbatar da mansur yake wani jawabi yake cewa lokacin da yake karatu a ƙasar saudiya ya tantambe duk mutanen ƙasashen musulmi da suke zuwa karatu a jami'ar islamiyya sai ya gane cewa su ba su san wannan rikici ba idan har shugaban musulmai na su sun ce yau ne azumi kowa na tashi da sa, babu wani a ce wani ya ce a'a shi sai ya gani da idansa wani sai ya yi wani sai su ba su san wannan rikicin ba wai kawai kasan larabawa na khalid wanda daman su wannan ba su da yanci ba kasashen duniya asiya da waye da sauransu balantana ka ce a'a saboda mu muna da yanci ne na da na magana na demokrasi da yin sauransu har san mutane indiya da waye da sauransu saboda haka abin da bakin ciki a ce kullum mu ne muke da irin wannan matsala da taurin kai da nuna cewa mu ba mu yarda da shugabanci ba da suke mana shugabanci ba sai an yi kai abin nan gaskiya wannan bai dace ba ɗaya daga cikin abubuwan da ya dace mu haɗa kai a kai kenan mu bi shugabanninmu akwai wanda ma ya rubuta mu a facebook ya ce shi fa ya ga ido ya ga watan nan da idan sa ranar alhamis sai ce masu to ai kai waliban ka shi ne sai ka sanar da shugaban musulmi ba kai ne za ka to kai ga in a jeji kake zaune kai kai ba wani shugaban musulmi in ka ga wata sai ka yi amfani da ka amma kana cikin al'umma ka ce kaga wata shi kenan kai kana ta Irga ka kai za ka yi aiki da ita shi a in ka gani wajibin ka shine ka sanar da shugaba shugaba shine ke sanar da kowa da kowa kuma sai ya yarda ya tabbatar da naka ganin kafin ya yi wannan sanarwa din in bai tabbatar da naka ganin ba don me ka yi shi saboda aka jama'a mu kula da wannan sannan sai abu na gaba shine cewa wata mai alfarma wata ne na kiyaye zaman lafiya to ya dace mu ƙara ƙaimi wajen zaman lafiya da ‘yan uwan musamman tsakanin mu musulmi da musulmi sannan da waɗanda suke zama a tsakanin mu waɗanda ba musulmi ba kamar yadda na faɗa hudu da zu Allah madaukakin sarki ya taimaka mana waɗancan masu son araba ƙasa ‘yan ƙungiyar ta'adda na ipod Ah, al'umma sun yi nasara a kansu kamar yadda ƙasa ta yi nasara a kansu a hukumance yadda al'umma ta yi nasara a kansu shine ba ta biye musu ta yi tashi hankali ba ta hanyar ita ma ta ɗaufan sa cewa sun kashe ɗan arewa ko sun kashe musulmi bari musulmi su ma su kashe waɗanda ba musulmi ba ko su kashe waɗanda ba ‘yan arewa ba wanda suke zama a tsakanin Allah ya taimaka da sun amsa kira na shugabannin musulmi da gwamnoninmu an yi ƙoƙari ba a yi ba a samu inda aka ji cewa an ƙone shagon inyamuri ko an daki wani inyamuri ko an masa wani abu a sakamakon wani inyamuri eh, ya zanto rabin yana kiran najeriya zu yana zagin shugaban ƙasa har ya fara kai hari yana kashe 'yan ƙasa kawai saboda shi yana son a bashi nashi kasan wa ita bayan har to lallai wajibin mu ne mu ci gaba da kira cewa a zauna lafiya kuma mu gode wa Allah da ya kawo mana wannan gwamnati na wannan shugaba mai kokarin adalci da dakile barna Allah ya kara masa kaimi ya kara masa wazirai waɗanda suke amintattu kuma masu son ƙasa ko masu ikhlasi masu kwazo wajen aiki wannan kenan ah, sai kuma abubuwa na bidiyoyi da ake yi a wannan watan, kamar da muka sha faɗa magana wani cika ciki da waɗannan abubuwan duk bidiyoyi ne yalwatawa da farin ciki da menene a ranar ashura da wane ne bid'a ce ta nawasib wadda suke farin ciki da bala'i da ya faru da ah, iyalan gida annabi alaihi salatu wassalam na kashe al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhuma a wannan rana din sannan bid'a ta biyu wacce ta fi ko take daidai da wannan wajen muni shine bid'a na rawafid ɗan shi'a al-ismi a shari'ar imamiyya shine na ɗaukan ranar ashura a matsayin rana na eh, makoki suna dukan kirjinsu suna yanke fatansu da kirjinsu da bayansu da wasanni da wuka da sauransu wai su suna bakin ciki an kashe sannan inda ba su kai ga yin haka ɗin ba su kan fito suna zagaye gari da baƙaƙen kaya suna nuna bakin ciki da daman su ma daga watan muharram ya shiga sun daina sa wani riga ɗin ba baki ba har muharram guda suna sa baƙaƙen kaya ne don sun cewa suna cikin lokaci ne na bakin ciki shi ma wannan bakin ciki ne na bid'a Allah madaukin sarki bai ɗora musu ba annabi alaihi salatu bai shar'anta ba saboda haka in ka ga mai haka lallai kai kokarin ka jawo sa cewa wannan bid'a ce Allah madaukakin sarki ya shige mu baki daya mana cikin tafsirin aya na tara za mu sake saurari karatun aya sannan sai mu ɗora daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukakin sarki ya بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا اتقى وأتوا البيوت من واتقوا الله تفلحون Allah sarki yana cewa yas'alunaka 'anil ahilla suna tambayinka dangane da jirajiran wata qul hiya mawaqitu ka ce su waɗannan jirajiran wata abubuwa ne da aka sanya su don tantance lokuta na amfanin mutane walhaji da kuma aikin hajji وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها walakin البر من اتقى shi nagarta ko cilin alheri ba shi ba ne ku shiga gidajenku ta bayansu a'a tarin nagarta shine walakin albirra man shi shine aikin mutumin da ya zanto mai tsoron Allah ko ya ji tsoron Allah wa'tul buyuta min biha. ku zake ma gidaje ta ƙofofinsu wattaqullaha la'allakum tuflihun kuma ku ji tsoron Allah don ko ka samu rabauta nan, <clears throat> mun yi magana dangane da <clears throat> wani irin tambaya suwaye suka yi wannan tambaya da fa'idan uslubi na tambaya <clears throat> ah, a nan wajen da kuma cewa sahaba annawa alaihi salatu wassalam ba su yi ta masa tambaya ba muka ce ah, ma'anar maganar dai tambaya na ta'annuti ba yawan tambayar ne matsala ba irin tambaya ɗin shine ne abin da ake ji to lokacin da zamu dan kara anan shine abinda muka hakaito daga Abdullahi ibn Abbas cewa tamboyi guda goma sha biyu ne kawai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dukansu suna cikin alkur'ani mai girma hadisi ne da imam tabarani ya rawaito shi hakanan ad-darimi akwai Eh, rauni cikin isnadin wannan hadisi da kuma wasu daga cikin malaman tafsiri sun ambaci wannan dan ba tare da sun yi magana akan ingancinsa ba irin su arrabi dan irin su al'imam da su cikin addur al-mansur a hakanan al'imam al-kuntubi da waɗansu dai hakanan kuma ambatan su tambayoyin gaba ɗayansu shi ma bai zo ba a hadisi haka guda goma sha biyu ɗin shi sa ibn kafir ma da ya ambaci wannan a ƙarƙashin amtori dona na tsaro rasulakum kama su idan musa nan kamar sai ce ya bayar da ya bayar misalin su Don a hadisin yana ambatan guda uku ne cewa su ne irin tambayoyin da sahabbai suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan muka duba abin da na faɗa muku rannan wadda ar-razi ya ambata cewa su ne tambayoyi dan muka duba riwaya da suka zo wajen asbabun nuzul na waɗannan ayoyin za mu tabbas ba duka tambayoyin da suka faɗa ɗin ba ne musulmi suka yi tambayi ba musulmi ne suka yi duka tambayoyin ba yanzu kun ga wannan da muke magana a kai man tafi akan cewa musulmi ne suka yi wannan tambayoyin shi ne abinda muka ya ko akwai wani magana ɗin cewa yahuda su tambaya amma sun sun matsa ma wasu sahabbai ne tambaya sai mu'adi ya zuwa da annabi alaihi salatu wasallam duk da cewa riwayoyin ba wasu inganci ba sannan a cikin su a cikin waɗannan ma na suratul baqara akwai wanda alama yake nuna ba ba ba musulmi suke tambayar ba ko kuma dai ana saɓani a kai كما يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه بضم من مكان أما يسألونك ماذا ينفقون أنهم مسلمين سكر جنبا يسألونك عن الخمر والميسر مسلمين سكر جنبا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو مسلمين سكر جنبا ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير مسلمين سكر جنبا ويسألونك عن المحيض مسلمين سكر جنبا أما أنت قال جباك قم to ana iya cewa na يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ما يسميش كي أما إنك لي سورة الأعراف عند الراجل أن بتشوى لنا سورة الأعراف في الله شيء أظن أنا قرأت كامك وأنجم مجلس المخير يسألونك عن الساعة أيام المرسلة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها وان بمسوس كيون الكفاية إمون كارجا ويسألونك عن الأنفال المسلمين سبيل الكفاية إمون كارجا بسجا سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي أكسبوا النزول قداد بيو دوكا بمسلمين سبيل الكفاية إمون كارجا ويسألونك عن الجبال فقل ينفقها ربي نسفا يقينا لنا إذن Tambaya ne da an mutu idan na kamar ba musulmi suke wannan tambayar ne muka je na gaban da wanda ya ce na karshe dan yas'alunaka an sa'ati eh, menene ayyana mawsaha fima anta da dhikraha ila rabbika ha tambaya ne na mushrikai saboda ka darasa da fahisa za nuna maka cewa wannan abubuwan da suke ambata din ba ba tambayoyi gabaɗin ba gabaɗin su ne musulmi suka wannan tambaya ba. A sha’al a larabci, ban faɗa mana wannan ba, a ragin al’asuhani cikin al ya yi ta’arifin su’al yana cewa, a su’al shi ne istida’u ma’arifa, a ma yu’addi ila ma’arifa, wa istida’u mal, a ma yu’addi ila mal. Shi ne neman sani. ko neman abin da zai kai ka zuwa ga sani ko neman dukiya ko neman abin da zai kai ka zuwa ga dukiya wannan ana kiransa su'al mun gane ko wannan shine abin da shi ma Abdahir ibn Ashur ya faɗa da yare irin nashi Abdahir ibn Ashur ke cewa السؤال طلب أحد من آخر بذل شيء أو إخبارا بخبر shine wani ya roƙi wani ya bashi wani abu ko ya sanar da shi wani abu sanar da shi labarin wani abu shine duk magana ta to idan shi a tsari ya ƙara da cewa fa idza kana talabu badlin uddiya fi'lu as-su'ali bi nafsi idan roƙon wani abu ne dukiya kenan shi wancan ya faɗi dukiya kawai ko shi wannan ya bar abin abu ne in ka roki a baka wani abu kenan dukiya ko ba wani abu wanda ake material abu ne da za a baka in wannan ne in kana bazlu bazlun uddiya fi'lu su'ali bi nafsihi fi'ilin su'al din yana ta'addi ne da kansa zan bayar da misali wa idza kana talabu ikhbarin uddiya bi fi'l bil fi'li عدي الفعل بحرف عن أو ما ينوب منابه idan ko tambaya ne na abaka labarin wani abu to filin yana yin ta'addi da harafin an ko wani abin da ke mai gurbansa shi ma al-imam ar asfahani ya faɗi magana irin wannan yace fastida'ul ma'rifa jawabuhu 'ala al-lisani wal khalifatun lahu bil kitabati aw al ishara neman sani to amsarsa da harshe ake khalifatun lahu shi kuma hannu yana mai gurbin harshe ɗan ta ta hanyar rubutu ko ishara so in ka roƙi in ka nemi sanin wani abu to ana iya faɗa maka a baka ko a rubuta maka ko a maka ishara wastid'a'ul mali jawabuhu 'ala al-yad shi roƙon dukiya amsarsa hannu ne shine a dauka a baka wal lisanu khalifatul laha yace harshe kuwa shi mayoni khalifa ne na na hannu da ta yaya sai ce imma bi wa'din aw bi ko hema alkawari ko kuma hema rabbi ce a ba zan mayarwa sannan sai faɗi wancan والسؤال إذا كان للتعريف تعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه شيء أنا نشي وانا لو قلت ينا زوا ينا ينتعدي دكان صار شيء كطاهر يشي آه حكي كي ما كوي وتارة بالجار wani lokaci kuma ta harafi da zai masa jarra yace kana iya cewa sa'altuhu kaza na tambaye shi abu kaza idan kana neman ilimi ne kenan kuma kana iya cewa sa'altuhu an kaza wa bi kaza wa bi an akthar amma tambaya da an shi yafi yawa shi Tahir ibn Ashur bai faɗi ihtimalin nan ba cewa idan idan talabu eh, ikhbar ne to da anni ko ai ma yanubu amma shi arrabi ne shi yana iya zuwa da an kuma yana iya zuwa da ma da kansa kace sa'altuhu kaza kuma ilimi ka tambaye shi to wanda qur'ani yayi amfani da shi duka dangane da abin da ya shafi tambaya na ilimi ya zo da wannan an ɗin ku dubi tambayin da muka karanta ɗin nan duka ai an ɗin yasalunaka an yasalunaka duka an an ko haka yake ma a wannan ayar da muke tafsirin ta yasalunaka an al kaga wannan talabu ma'rifa ko kamar da ke hala talabu ikhbar amma idan ko wannan ko kuma ma ya nubu ba ko abin da kamar ba'in sa'ala sa'ilun bi azabin waqi mana an azabin waqi labari ne suke shike tambaya amma idan tambaya ne na bayar da dukiya to shi wannan shine shi ma anan abinda abbahar ya faɗa shi ne abinda shi ma wannan ya faɗa sa'altuhu malahu sa'altuhu al-mal laki ka tambaya baka kuɗi ba za ka ce sa'altuhu anil mal in ka ce sa'altuhu anil mal to kana tambayan ilimi ne dangane da dukiyar ba kana tambayar da baka dukiya din ne. kamar wannan fa'ida ce ta ah, harshen larabci to mun yi magana dai akan abin da ya shafi tambaya dan muka fara magana akan al-ahilla al-ahilla shi ma mun fassara wannan jami'i na al-hilal al-hilal kuma jinjirin wata to tunda al-hilal jinjirin wata ne jinjirin wata jama'a guda nawa ne shi wannan wata da muke gani a sama guda ɗaya ne ko kuma dai da yawa ne al-imam al-qurtubi yake cewa tambaya ya zo da jam'i amma dai wata guda ɗaya ne a wansa wata guda ɗaya ne abinda ya sa aka yi jam'in sa, saboda lura da yanayinsa ne da yake cancanzawa da kuma fa'idarsa dan. saboda muna amfani da shi ne mu ce wannan wata kenan na kaza da ya kai kwana kaza ya tafi wani wata ne zai so so kamar ana tambaya akan eh, hilal din ne saboda ana amfani da shi ne mashahar kuma shahar din yana da yawa watanni na kirga ai suna da yawa ko su ne guda goma sha biyu to kuma kowanne wata sai an ga jinjirin watan a sama ko to wannan jam'i dan da itibarin kirgar da muke yi ne tun muna da watanni guda goma sha amma watan nan wanda yake fitar da shi ne abansa shi ne in ya fita zai fita ɗan ƙarami in zai gushe zai gushe ɗan ƙarami in zai sake kullowa zai sake kullo ɗan ƙarami to al'ahilla jam ba wai watanni ne guda da yawa ba ina fatan mun gane to wannan shine in inda wannan tambayar zai zo maka da amsa kuma wannan fa'ida ce da Imam Al-Qurtubi na ga ya ambata yace wa jumi'a wa huwa wahidun fil haqiqa min haythu kaunuhu hilalan wahidan fi shahrin ghayra kaunihi hilalan fi akhara fa ma jumi'a ahwaluhu min al-ahilla haka shi ce ibn Atiyya shi ma ya faɗi wannan yace min al-hilaliya wato yanayinsa na wato kasancewansa jinjiri a wannan farkon wannan wata, a farkon wancan mata haka dai sake bullo jinjiri to sai aka yi jami'in sa bi hada da akiba sannan abinda na fara faɗa mana wancan karan wanda still relevant a sake mamaita shi shine cewa shi wannan watan abin da ya sa ake kiran sama ma a farkon bullowar sa saboda mutane sukan ɗaga murya ta ce la ga wata ga wata a hallabi shai rafa as-saut bihi ba da maka fassara wa ma uhilla bihi li ghairi Allah saboda suna ɗaga murya ne da ambaton wani sai zanto ko an daga murya ko ba daga murya ba ana ce a hallabi kaza ambaton saboda ka in ya fito farkon fitowa yana ihu za a ce kaza ana ana ana ihu a ce ah, ga wata ga wata na ga wannan shi yasa ake kiran sa al-hilal alima imam al-qurtubi ya bayar da wata fa'ida anan lokacin da ya fito aka gan shi din girman sa ba shi da tasiri lokacin da aka gan shi nan dai shi in za a fara kirga waye garin shi ne shine farko ba za ka ce kai wannan ya yi girman da ba da aka yi jiya ya fito ko shekarar jiya wannan ba daidai ba ne ina wata kunga ne sai kawo hadisi da ya zo cikin muslim waɗansu suka yi tafiya hadisin bakhtari yake cewa mun fita umara da muka yada zango a wani waje da ake kira na nakhla sai muka nemi wata sai su cikin mutane da aka ganshi yayi girma sai wani ya ce kai da wannan kwana shi uku su suka ce a wannan dai kwana biyu suka tafi dai basu basu yi tifaki ba da suka zo sai suka samu Abdullahi dan Abbas sai suka tambaye shi suka ce mun mun kirda dan wata waɗansu sun ce kwanansa uku waɗansu sun ce kwanansa biyu to na wata rana ce suna tambayarsa sai ya ce wata rana ko ka gani <laughs> sai suka gaya mashi ran daren kaza da kaza sai ce to inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha maddahu lirru'ya a wata riwayar amaddahu lirru'ya Allah madaukakin sarki Shi ne wato ya ya ja shi har ku ganshi haka nan eh, ko shi ya ƙara masa girma don ku ganshi fa huwa lil layla lil laylat lil dare dai kuka ganshi saboda haka na wannan daren ya gari ku tashi da azumin saboda haka yana da kyau mutane su gane wannan za a ce ba ga wata ba ga wata ba da ya fito an gaishe da girma sai ce ha, ko ne kawai dai suna son su suna bin kirgan Saudiya ne tunda kuma an saba da Saudiya su sai ba su yarda ba an ga mutane da shiri saboda haka alhilal shine jinjirin wata lokacin da aka ganshi kawai so girman sa ko karancin sa a yayin da aka ganshi ba shi da tasiri shine abin da Qurtubi yake faɗa idza ru'ya al-hilalu kabiran fa qala ulama'una la yu'awwalu ala kibarihi wala ala sigharihi wa innama huwa min laylatihi ba lura da girma ko karancin sa kawai waye gani shine za a za a dauki wato ainihin kirga cewa waye gari shine shine abin nan wannan shine dai tambayar da suka yi sai Allah madaukakin sarki ya bayar da amsa kun ka ce musu ya kai manzon Allah shi ma nan malamai suke bayar da suna bayar da wata fa'ida latifa cewa duk inda Allah ya hakaito sun yi tambaya din sai Allah ya ce annabi ka gaya musu Kun sai a waje guda a waje guda wa idza sa'alaka shine na farko da muka yi bayani a baya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i idza da'a anan Allah bai ce qul inni qareeb suka ce hikimar shine a ƙara tabbatar mana da cewa babu wani wasiƙa tsakanin Allah da bawansa wajen addu'a wajen addu'a ba a buƙatar wasiƙa kada ka ɗauka cewa addu'a ka kai ba za ta karɓu ba sai in wani ne ya yi maka Allah yana son ka san kantar da kanka ne ka kiraye shi sai ya amsa maka Ke yasa ma abin da ya faɗa a nan ko fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj kace waɗannan jirajiran wata dan mawaqitu linnas mawaqit jam'i ne na miƙat, miƙat ordinary a harshen larabci shine alwaqt miqat waqt ma'anar ma'anarsu guda ne generally a harshen larabci ma'ana lokuta ne lokuta ne linnas domin amfanin mutane sai dai waɗansu masu zaman lura suna cewa bambancin alwaktu da almiqat shine almiqat suna ne na lokaci da aka keɓance shi da wani aiki shi yasa a larabci ana cewa wakkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza li kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana abu kaza ma abu kaza ma abu kaza ana shi akwai miqat zamani da miqat makani wato miqat sai zanto ayyanawa din ma ana kiransa miqat ayyana ma abu lokaci shi yasa Allah madaukakin sarki dai magana akan sallah yace inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawqut ne anan ko mawqut wanda aka sama lokaci ba bai shiga anan wurin ba to haka dai wadansu da suke cewa miqat wato lokaci ne shi yasa da nake tarjaba da Hausa yana cewa eh, lokuta ne na tantance an sa su ne don tantance lokutan amfanin mutane lura da wannan abin da wadansu malamai suke ne kenan an an sigarsa da siga na ala don ya nuna cewa wannan aikin shi yake nuna wannan lokacin yanzu kasancewar an sa watanni kaza su zanto su ne watannin aikin hajji wani ma bai san watannin abinda yake zuwa masa kawai aikin aikin su suke nuna masa waɗannan uh, watanni ɗin to wannan shi ne abinda malamai suke faɗa dangane da amikat ɗin ai mawaqit lima yuwaqqatu min a'mali lokuta ne na abubuwan da ake sa musu lokaci na ayyukan mutane anan wannan lamu illa wato domin fa'idan mutane kenan ashe akwai wani mudaf da aka share shi ai miqatun li a'mali nas lokuta ne na tantance ayyukan mutane ba a ambaci ayyuka din ba domin ya kunshi duk wani aiki wanda yake bukatar a sa masa a sa masa lokaci da wata wannan shine shine nukta din shafi a'mal din dan ya shafi kowani kowani irin lokaci wanda mutane suke sakawa a tsakaninsu wajen amfani da wata a nan ana magana wata lokaci lokaci amma ina ina kaide in ce na wata saboda ai alhilal suke tambaya kai ko lokaci in ya kasu kashi kashi akwai rana ko akwai mako akwai wata akwai shekara abin da ya shafi rana shi ya kasu zuwa sa'o'i awanni wannan shine guda 20 da hudu ko shi na duniya gaba da ta ittifaki a kansa sannan akwai wannan usbu sannan akwai watanni shi ma watanni duniya ta ittifaki akan cewa watanni guda goma sha sha biyu ne ko sannan sai shekaru cewa watanni goma sha biyu suke bayar da suke bayar da shekara shine ittifaqi da watanni goma sha biyu suke bayar da suke bayar da shekara to wata ana gane shi ne ta hanyar hilal shekara ana gane shi ne ta hanyar watanni shine ina inna ta shuhuri inda Allah ya suna 12 shahran fi kitabillah to nan suna ba sun yi tambaya ne dangane da alqamar ne wata din amma sun yi tambaya da shi a lokacin da sunansa na alhilal domin shi ake gane lokaci da shi sai Allah madauki sarki ya faɗa musu wannan amsa ɗin wannan amsar tana tabbatar da dama abin da aka riga aka sani kowa ai ya san cewa da wanda ake kirge na wato ainihin watanni sai zan zo tambayan su ɗan domin shin abin da suke yi ya dace da maksudin shari'a ko bai dace ba sai Allah ya tabbatar da cewa haka wannan hikimar da kuke amfani da jirajiran wata domin gane watanni ɗan haka Allah maɗaukin sarki daman ya sa abin haka me yasa muke faɗan wannan saboda akwai malaman da suke cewa su wancan sababin da muka faɗa maka ce mai rauni suka ce shi ya fi rinjaye mai dalilin su saboda ai kasancewar watanni lokuta ne kowa ya sani saboda haka dan mai za a ce sun yi tambaya akan wannan ne malamai suka bayar da amsa sun yi tambaya ne shi abinda mutane suka dauka din nan muwafiq ne yi maqsud shari'a ya dace da maqsudin shari'a tambayar su din na maqsudin ne hikima din suna so ne su gane ya dace da abinda suka sani ko a sai aka ga ya musu cewa ya dace da haka to wannan shine ma'anar mawaqitu linnas wal hajj idan muka faɗi wannan sai zanto wal hajj nan da aka ambata shi ma idan muka itibarin a'mal din ba mun ce a'mal ya shafi duk aikin da za a yi wanda yake da alaka da wata ba to in an zo an faɗi hajj mu hajj ai ya shiga ciki sai zanto dhikrul khas ne ba'da al'am lil ihtimam bihi an ambaci ke keɓaɓɓen abu ne bayan bayan ya shiga cikin gamamme domin a nuna muhimmancin sa kamar yadda muka fada yadda muka yi tafsirin wal man kana aduwan eh, lillahi wa malaikatihi wa mene wal man kana adu wal man kana aduwan wa rusulihi wa man kana aduwan lillahi wa wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail aga jibril da mai ai suna cikin mala'ika din ko amma domin a nuna muhimmancin sai aka ambaci sunannakin su to anan ma haka ne Abdullah ibn Ashur ya faɗi wata magana anan mai muhimmanci yake cewa da Allah madaukakin sarki ya ce ya ambaci hajji anan sai yake cewa an ambaci hajji ne saboda hajji yana bukatan a sa masa lokaci alal darura dole saboda mai ya ce inda ba a sama aikin hajji lokaci ba da mutane za su tafi yin aikin hajjan kowa a lokacin da yake so sai zanto ba za a samu makasudi na haɗuwan al'umma gaba ɗaya ba sannan amfani da za su samu na abinda suke bukata a lokutan tafiyansu da lokacin da suke a garin makka da waɗannan eh, kasuwanni da ake buɗewa duk ba za a samu ba in kowa zai tafi a lokacinsa sa ya ce wannan shi ya sa aka saka ma hajji lokaci wannan mai daruriya ya ce saɓanin sallah kaga sallah ai an sa lokaci amma lokacin garin na garin wannan ya bambanta na garin wancan yace me yasa dalili mana ita ba mata bai mata tauqici da watanni ba saboda ba a bukatan wannan nan ita ita sallama ba ta bukatan watanni tunda ita ba ba yar wata wata ba ce ko ita yar kullun kullun ce yace haka nan ma yace azumi shi an sa masa lokaci na wata amma ba wai wani abu ne wanda yake da dole dole a kansa ba shi takmili an cika shi ne da wannan mai dalili yace saboda ibada ce maksura ala zat kowa yake yi nashi shi kadai hmm? ta yadda da mutum ɗaya zai yi sauran ba su yi ba maksunin za a same shi sai dai waɗansu ciko abubuwa ne da ba za a samu ba saboda mai yace amma an sa a yi shi kowa ayi a lokaci guda ne saboda liyakuna akhaffa ala al-mukallafi ya fi sauki in kowa yana yi a lokaci guda haka nan fa inna as-sa'ba yakhaffu bil ijtima' duk wani abu mai wahala in kaga wannan yana yi wancan yana yi wancan yana yi sai ga ya maka sauki wannan shine maksudin saka shi ah, haka din sannan ya ce kuma saboda yanayin mutane ya zanto ya yi daidai wani ba zai ƙuntata ma wani ba wajen lokacin ci da lokacin bacci da sauransu hadisai sun zo tabi'ai sun fassara wannan mawaƙi da hajj kamar yadda imamu tabari ya rawaito uh, ya rawaito daga abul ala yake cewa mawaqitu li hajjihim wa manasikihim lokuta ne na yin aikin hajjin su da ayyukan ibada su to abin da ya shafi lokaci na wata wannan ba shi ne kamar da muka faɗa da man larabawa ai suna da lokuta ko suna da lokuta amma lokutan su ba shi da wani mafari cewa daga lokaci kaza ake fara kamar yadda sauran al'ummu suna da shi ba a samu larabawa sun saka ma sun saka farko na ɗin su ba sai zamanin sai na uba shi ne wani da na hijira kafin nan babu kawai suna faɗa suna amfani ne da da watanni sai kuma shekara sai su samu wani abu da ya faru a wannan lokacin sai a ce shekara ka kamar yadda a al'ummar hausa misali yanzu hausawa ba su da farkon su ma ƙirgi ba su da lokacin da shi ne farko na ƙirgensu suna da sunan nufin watanninsu suna abin da watanni shi yasa in ka samu tsofaffi abinda suke shekarunsu da shi kawai da mulkin sarki wani eh, a haife shi ne rana kaza a wata kaza a zamanin sarki wani ko naɗin sarki wani da shekara kaza haka suke amfani shi haka larabawa kuma suka kasance har sai a wannan lokacin sai na umar da aka zo masa da da laifin aka rubuta sha'aban ne sai sha'aban nawa ne wani wata to a lokacin da ya aka abin nan suka yi ittifaqi sai na Ali ya bayar da shawarar cewa a saka lokacin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama farkon tarihi daga lokacin da aka fara wannan ya faru a shekara na goma sha bakwai bayan hijira a lokacin da aka fara aka fara wannan ina fatan mun gane kuma sai eh, akwai abin da malamai suke faɗa cewa tauqid din mutane kala biyu ne akwai wanda suke yin tauqit ɗinsu su da rana wannan shi ne mafiya yawon al'ummu abinda suke amfani da shi kenan su ko larabawa suna amfani ne da ƙirge na wata da ya zo kuma sai tabbatar da wannan saboda shi ne ya fi dacewa da fitrar ɗan adam baya buƙatar calculations masu yawa yanzu wannan wannan da muka yanzu yanzu muna ganewa da sauki sai da an ta sha wahala kafin aka zo aka iya tabbata a waje guda cewa januwari ko kaza yana watannin shi kaza ne eh, kwanan shi kaza ne abu kaza sa kaza ne abu kaza sa kaza ne da farko wahala aka yi ta sha aka yi ta lissafi kafin aka zo aka daidaita akan wannan amma shi ko wannan ganin mutane shi ne a wannan kansa ya fi sauki ya fi shi ya fi dacewa ga da wato ainihin fitra wannan shi ya sa duk wani abu na musulunci da aka ce an danganta shi da wata to fa abin da ake nufi da kuma annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa mana wata a musulunci imma kwana 29 ko kwana 30 bai raguwa bai kawuwa amma kaga a wancan na rana akwai wani lokaci akwai watan da wani lokaci zai kwana 20 da tara wani lokaci zai kwana 20 da takwas akwai watan da shi kwanarsa 31 ne dindindin sannan akwai masu 30 to na wata ko wata bai fice kwana 30 kuma bai raguwa da ƙasa da kwana ɗaya wannan shi abin da ya tabbata wannan shi abin da ya dace musulmi ya zanto suke amfani da shi wajen mu'amalarsu na yau da kullum mu'amala ta shari'a na yau da kullum ya dace a yi amfani da wannan tsari ne wanda Allah maɗauki sarki ya tabbatar da shi saboda haka abin da ya shafi idda abin da ya shafi kafara abin da ya shafi azumi abin da ya shafi hajji duk abin da shari'a ta ce a yi shi da wata da wannan watan ake nufi a shaharu alhilali ake nufi ba a shahar shamsu ba a tauƙi alƙamari ba a tauƙi a shamsu ba yana matan mun gane to Allah madaukakin sarki yana cewa qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj tauqit da Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa mutane dangane da haji abubuwa suna da yawa a Qur'ani mai girma sai da mu fada yan da daga shi na farko shi ne wanda muka gama tafsirinsa shi ne azumi ko eh, annabi alaihi salatu wassalam ya ce mana sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi kun ga an danganta shi da wannan kuma qur'ani ya faɗi cewa a wata ake yi ko shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran sana abu nabi shine kaffarori sawon kafaran zihar ne faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain ko kafaran kisa ne faman lam yajid fa siyamu shi ma shahran mutatabi'ain tawbatan min Allah haka nan ciki da haihuwa shi ma ana la'akari ne da watanni na wannan ko Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra to har ma da yayi kenan ko shayarwa din Allah ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn liman arada an yutimma ar-rida'a haulain din haul shine shekara ai da me yake gane shekara watanni haka nan ila mutum ya rantsa cewa ba zai sadu da matarsa ba shine yake kira ila Allah madaukin sarki yana cewa lil ladina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim idda na mata kowane iri ne idda din misali idda na matar da mijinta ya mutu wallazina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra ko idan matar da aka sake ta wacce ba mai ciki ba kuma wacce ba ta haila amma saboda karancin shekaru ko kuma saboda tsufa واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض هكذا وأولاة الأحمال سوكما سيتي أجلهن أن يضعن حملهن سنامون فلي الأشهر الحرم اسمع أنا غاني سني دا الأهلة kenan waɗannan su ne sai kuma alhajj ko alhajj ashhurun ma'lumat Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan to Allah madaukakin sarki ya ambaci hikimar wannan halitta na watanni cewa ya halice su ne domin mai amfani da su wajen kirgi a wadansu ayoyi ma ban da wannan Eh, da ina muraja'ar wannan sai na yi wani tunani na a. Ah, to ai waɗansu ayoyin ma da suke ambatan wannan ayoyi ne na makka to tana iya sahabban da suka yi tambayin wannan a lokacin ba su harawo waɗannan ayoyin ba misali a cikin suratu yunus Allah na cewa huwa alladhi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazil لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون Allah shi ne wanda ya sanya rana ta zanto haske ya sanya wata ita ma ta zanto mai bayar da haske wa qaddarahu manazil kuma ya nan ta zanto ko zanto yana da masaukai akwai masana suna ce akwai manazir na alkamar alkamar haddarnahu manazil hatta ada urjun al waɗannan mazaune ko matsugunnai na wata ɗan Allah madaukakin sarki ya yayi shi ne haka li ta'lamu adad as-sinin wal hisab saboda kusan ididdiga na kwanaki na shekaru da kuma hisabi lissafi na al'amura na yau da kullum to ai shine ma'anar mawaqaitu linnas mun gane ko haka nan Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan a cikin suratu al suratu al-isra وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب Allah ya sanya rana da wata su zanto alamomi da za su nuna masa girmansa da daukakarsa da hikimarsa da samuwarsa. To, su sai ce sai muka shafe hasken dare shi kuma rana muka bar shi a bayyane da haske. lokacin da akwai rana matsalar mu a hausa shine ba ma ba mu da bambanci tsakanin shi rana da muke gani a sama da kuma hasken sa din ranar farkon shine ranar da muke gani a sama ko kuma lokaci a lokacin da ranar ya kullum shi ma rana muke ce masa ko yawa shine annahar din da larabci wani lokacin muna ce masa yini ko yawa haka nan shi ma wata wanda ke sama da, wannan ayat tana magana wanda ke sama din ko shi ai da dare yake fita ko yawa to <clears throat> idan duhun da dare yayi duhu in wata ya fito kaga sai bayar da haske to Allah madauki sarki ya ce ya sa su waɗannan ne domin ku nemi falalar ubangijinku kuma domin ku san adadin shekaru da kuma lissafi kuma waɗannan daga ƙarshe dai Allah madaukin sarki yana mana gori da su cewa abubuwa ne da sun isa su nuna mana Allah madaukin sarki mu kada ta shi da bauta so manya manyan ayoyi ne waɗannan guda biyu din wa yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj so waɗannan da abubuwan da muka ambata su ne abubuwan da kusan aka sa musu lokaci na watanni a cikin alkur'ani mai girma sannan kamar da muka da zu ya shafi kowane lokaci abin da ya shafi bashi idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu ajalin yana iya zanto wata mun gane ko ya halatta annabi alaihi salatu man aslafa yana cewa man aslafa falyuslif fi kaylin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum bai usalam ayi shi zuwa ga ajali sananne so hakanan duk wani wata mu'amala dai wacce za a sa mata iyaka da watanni to wannan ayi amfani da watannin ya dace in za mu yi amfani mu amfani da waɗannan watanni na sama ɗan, bayan rufin cewa a abin da ya shafi mu'amala na yau da kullum ba za mu yi amfani da wancan wata na wato ainihin eh, rana ba amma abin da ya shafi ibada dole da wannan zamu abin da ya shafi mu'amalan mu yana da kyau shi yafi kyau mu yi amfani da wannan saboda da ya dace da al'amarin ibada din mu ko amma mun yi amfani da wancan din ba ba haramun bane dan Allah madaukakin sarki yayi ishara zuwa ga wancan din a kissan ashabul kahf da yana faɗan kwanakin da suka yi ko shekarun da suka yi sai ce wa labithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu tis'a sun zauna a cikin kogon nan nasu shekaru uku kuma sun ƙara tara sai malamai suka ce shekaru uku dan da itibarin wani kirge ne uku da taron kuma da itibarin wani kirge ne ɗaya kirge ne na wata ɗaya kirge ne na rana wanne ne na ranar a ciki wanne ya fi yawa da shekaran watanni da shekarar rana wanne ya fi yawa na ranar shi ya fi yawa ba to kaga kenan nan uku da na rana kenan nan uku daidai na watan kenan kenan tun da Allah ya bayar cewa in an yi amfani da wannan 300 uku in an yi amfani da wancan ɗari uku da tara kenan ana iya amfani da duka biyu ɗin kenan mun gane ko yawa amma dai yin amfani da wancan din shine abinda abin da yake akwai matsalar da nasu um, mu tattauna ta amma ina ganin lokacin mu yayi sai dai ba matsala ce ta rigima ba shin ya halatta mutum ya yayi farin ciki da shigan sabon wata sabon shekara ko a'a a rubuta text a ce menene eh, kun san malamai suna safani dangane da wannan ko waɗansu ce eh waɗansu a to abin da ya dace mu bambanta shi ne abin da ya shafi buki na ibada daban buki na al'ada daban na ga muku har annabi ya bar duniya babu wani batun cewa ga farkon shekara ko ga ƙarshen shekara ko daga bani aka zo aka yi aka yi wannan kenan ba ba amr ne ta'abbudi mahabba saboda da amr ne ta'abbudi da ba za su ƙara akan abin da annabi ya yi tunda ba amalin ya ta'abbudi ba ba wani abu ne wanda kai kana da wani lada na musamman ko ko ko rashin lada ba ko ba wani lokaci da aka ce mana aka aka wajabta mana mu mu farin ciki ko mu bakin ciki saboda ki al'adance ko ma ka koya ne daga wani za ka yi al'adance ne kawai don ka farlanta ma wani rai saboda wata munasaba ba wai kana neman wata lada ba to babu wani abin da zai hana ka wannan wannan sha'ir shi yasa irin su Sheikh Nasir Sa'di suna bayar da fatan cewa wannan min al-mubahat har yakan rubuta ma daliban sa ma farkon shekarar hijira yana musu barkan da shiga sabon shekarar hijira daliban sa da suka zo daga bayan su suka dan abin nan sai suka ce in wani ya ce yayi maka ka amsa masa in wani ya ga shi ka amsa kamar irin Sheikh Ibn Bas da Sheikh Ibn Uthaymin amma kai suna shawa kada ka fara suna kiyasi da abin da Imam Ahmad yake faɗa na na sallah na Idi ko za a ce ma barka da Idi ko kaza ko cewa an wani yayi maka abin da Imam Ahmad ya faɗa in wani yayi maka to ka amsa ba komai ne irin wannan gashin ba ba ba abu ne na ta'abbudi wanda in kai zaka nemi lada a ciki ba irin wannan da abin da zaka nemi lada a ciki shine ake cewa sai kana da athar ko kana da sanad amma abin da ba wani lada ba ne abu ne a kowace munasaba ban wani abu ya faru sannan wajen suna cewa ai shekara in ya zo rayuwarka ne yake yake karuwa to kana farin ciki kenan da raguwa raguwa na rayuwarka wannan ai ina jin mamaki da nake jin waɗansu malamai su tefana wannan yanzu idan an yi sallah tarawih shi wannan shari'a ce take mai farin ciki shin shi lokacin rayuwar makaruwa ke ba rawa ke ba in an zo an yi sallah babba rayuwar makaruwa ke ko <laughs> to amma ai ita rayuwar kanta ni'ima ce ko ba ni'ima wace rayuwa wanda ba ta bukatar abin nan ba a bukatar jidali akan cewa ai duk lokacin da Allah ya kara maka rayuwa ai ni'ima ce ko har annabi alaihi salatu wasallam yake cewa a'zara Allahu ilamri'in Allah ya yanki hanzari ma mutumin da ya rayar da shi har shekara shekara 60 annabi alaihi salatu wasallam ya kawo kullum mun barka mu gode wa Allah madaukakin sarki saboda me saboda rayon mu ya rabu ko kuma ya ƙara mana shekaru alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur shi ba godiya bane shi da kake kana godiya baka farin ciki akwai bambanci tsakanin farin ciki da ɗaukar abu a matsayin idi sannan shi kansa idin ma akwai bambanci tsakanin idi na addini da idi na mu'amala ku na yau da kullum to amma akwai malamai da suke shaddada suke tsananta abin su mayar da komai sai ka samu asar ko wani mu'amala da ibada to kuma sai abin sai yawa sai cakuɗe wani lokacin zafin sai yawa sai mutane su yi watsi ma da harkar addini don haka waɗannan abubuwan ne ina eh, tare da malamar da suke nisha ba ba su da wata matsala ba wata harka ce ta ta'abbudi wadda take bukatar wani hadisi ko wani asar ko wani magabaci yayi ko bai ba in ka ci jarabawa ma ina iya ganin kan ce ma congratulations shekara mai zuwa in ya zan shekara tana yau ne jarabawa ka ta fita kaci So ina kara jaddada maka wato ainihin farin ciki na wannan rana haka kai ma kana iya kirga kira abokin abokanan ka ku zo ku ta ni murna kun san shekarar da gabata yau ne na gwada abin da ya faranta min rai kai wannan babu wanda ya hana ka ba ma'awala ba kana neman wani lada ne na musamman da yin wannan ba ba wata bid'a ce kake kake ke kira ba akwai ikhtilaf ne da yawa cikin fahimtar mu na abubuwa abinda ba addini ta'abbudi ba a shigar da shi ana so a mai da shi ta'abbudi sai zan to walwala ma ba za ku yi ba a haka ku na yau da kullum ana cewa sai kun samu wani hadisi ko asari akai wanda ba a bukatan wannan a rayuwa ah, <clears throat> wannan da mun karatu a bayan ya dace a ce lokacin da ake jidalin sosai a ce mun yi wannan din amma saboda mu samu dama ba ah, za mu je tsaya nan da fata Allah madaukakin sarki ya ba mu lada na abin da muka muka faɗa wanda ya zo daidai abin da muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya fasa ba insha Allah daga yau za mu fara sama karatuttukan mu adadi wannan shine farkon tafsirin mu a wannan shekara din saboda haka wannan shine majalisin mu na farko a shekara na 1439 kuma shine na farko a watan Muharram so insha Allah kullun zamu tafsirin zamu faɗi rakamin karatu din insha Allah ala Muhammadin وسلم على محمد وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته